ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يا ne biyu ga watan rabi'in ithani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da shida ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shehul muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya ji ganshi wannan sharhi fazilatu sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan shi ya yi shi allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a bayan da muka karkare mukaddima da malin yi mana kuma muka shiga matsalan farko matsalan da malin ya kira ta da cewa du'a'ul auliya'i was salihin kiran waliyai da wasu daga cikin salihan bayi a roƙe su a nemi kwarin yawan wata bukata a hannunsu wannan ma yana daga cikin masailul jahiliya kina in mun fahimci abin da ake nufi da matsalolin jahiliya ba wasu abubuwa ne za a zuwa kwaso ma wanda ɗan adam ba zai iya faɗin su da bakin shi ba saboda wahalan haruffan da yadda suke da nauyi wajen gininsu hmm. abubuwa ne wanda kai din nan kana aikata su ko kana faɗin su ko kana ji ko kana ganin ana aikata kuma mutane sai su ɗauki wannan abun da sunan addini da sunan rayuwa shine mala ce dukkanin waɗannan abu bade, ana ɗaukan su daga cikin masailul jahiliya allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kiran waliyai kowane irin waliyi ne tun daga waliyi na gaskiya har 'yan jabu da salihan bayi kamar yadda mala ya buga mana misali a jiya to yana daga cikin masailul jahiliya kuma shine abin farko da muka fara ji malam ya tattauna saboda mahimmancin shi to yadda kuka ga bayanan sun zamo a haka kun ga dai da malai ce du'awul auliya'i was salihin sai ce almas'alatul ula to haka duk sanda aka kare sharhin wannan za a je matsala na biyu to haka za a yi shi kun ga ta yanayin rubutun ya sha bamban da sharhin ko to kuma wannan shine matni mun gane sharhin ko mala ya ce a sharhu menene sharhin wannan matsala shi sa ba za mu yawaita da bayanai ba cin da duk abin da muke son mu faɗi mun fahimcewa malam fauzan ya yi daidai gwargwado allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi to ya fara da cewa kala ta'ala allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya abudun allah ya ce samma bai halici aljan da mutum ba sai don su bauta mai kenan hikiman halittar mutum da aljan ita ce su zama bayi masu bauta wa Allah madaukin sarki to menene bauta shine an san umarni na yi da kuma umarni na abari a wajen Allah wannan shine bauta to yana daga cikin bauta Allah madaukin sarki ya umarci bayan shi aljanu da mutane da su roƙe shi su gabatar da buƙatunsu a wajen shi su nemi ceto a wajen shi shi kadai to idan aka ɗauki wannan nau'i na ibada aka sarrafar da ita ga wani daga cikin halittun Allah wannan shin waliyi ne cikin mutane ko salihi ne cikin mutane ko annabi ne daga cikin mutane ko mala'ika ko aljani to sai a ce mutum ya yi shirka dangane da abin da ya shafi ibada tauhidin shi ya gurɓace ya lalace Allah ya kiyaye wannan aya da mala ya buɗe wannan sharhi da ita ita ce ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat mala ya ce fal'ibadatu haƙƙun lillahi jalla wa'ala ita dai ibada to haƙƙi ne na Allah madaukin sarki idan aka ce ibada a nan shine tsarkake Allah madaukakin sarki da dukkan abin da za a iya kiran shi da cewa ibada ne tun daga ƙudurin zuci har aikin gaɓai la ya juzu an yi da ma'ahu gairuhu bai halatta ba a hada Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta ko dai allah maɗaukin sarki na ba da umarni wannan ma na ba da umarni shigen na allah a cuɗanya umarnin waje ɗaya a zartar da su to ba a ma'alla maɗaukin sarki irin wannan karambanin ko kuma ya kasance aikin ana yi ne don Allah amma a cikin kudurin zuci kuma ana son wane da su wane siyaba su ga cewa wannan abin da aka yi mai kyau ne su yaba ma mutumin da yake aiwatar da irin waɗannan aikace-aikace to irin wannan ana kiran shi da cewa shirka ce ƙarama to duk wani abin da zai zama an tara wani da allah cikin shi to allah madaukin sarki bai halattar da yin haka ba shi ko wannan da za a hada shi da allah male ce ka'inan man kana shi ko wannan kowane ne shi faljahiliyatu malai shi da kunga jahiliyan nan aksu hazal akkasu hazal amr to su jahiliya da jahilan da suka rayu a wannan jahiliyar tasu sai suka akasanta wannan al'amari wannan umarni na allah madaukin sarki sai suka ɗau haƙƙin Allah sai suka miƙawa bayan Allah shi ne sun akasanta abin da aka ce a wa Allah shi ɗaya a yi abin ɗungurungun gare shi sai suka yi abin ya zama bawai suka yi kongabakon baya sai suka ɗibi bayan Allah suka aje su a matsayin Allah fatara ko ibadatan lahi kenan sai aka same sun bar Allah allati khuliqu min ajaliha wanda halitta su da aka yi an halice su ne don ibadar wa abadu lahi jalla wa'ala sai mutane su koma suna bautan wani Allah minal asnam suna bauta ma gumaka wasunsu kuma wal ahjar suna bautan itatuwa wal ahjar wasu kuma suna bautan duwatsu wal jinni wasu bauta ma aljanu wal mala'ika wasu kuma sun koma suna bautan mala'iku ne wal auliya wasu koma kuma bauta ma waliyai suke yi wasalihin da kuma salihan bayi mala ya ce fasarraful ibadata li ghairin lahi azza wa jalla to sai suka ɗau ibadan da ake wa allah madaukakin sarki sai suka juye ta sai sau koma suna ma wani Allah mutumin da yake bauta ma gunki ko yake bauta ma wata bishiya ko yake bauta ma wasu duwatsu ko yake bauta ma aljanu da wanda yake bautan mala'ika da waliyai da salihan bayi to duk wannan ya ɗauki ibadan da ake ma Allah ne ya raba ma waɗannan to gaba ɗaya wannan ya nutsa a cikin guba da bala'i na jahiliya malai ce faminhum man la ya'budullaha asalan daga cikin waɗannan mushirikai da suka ɗauki bauta suke ma wani Allah akwai wanda shi tsantsan wani Allah yake bauta ma bai bauta ma Allah wa humul kuffar malai ce su tsantsan kafirai minal malahida daga cikin mulhidai waɗanda suka wuce gona da iri suka koma suna musun allan ɗungurungun suka zama suna bauta ma yanayi da abin da ya masu daɗi a rai wadda hariya da waɗanda kuma su suna ganin neca ita ke yin abu ba allah ba su ne 'yan masu zamani cewa ma yi hulikuna illar dahar in ka tambaye su me kaza sai ce tsawon zamani me hana kaza sai ce zamani ko mun gane wannan da kyau ko to waɗannan su ne da hariyun za mu magana a kansa a can gaba su ma mulhidai ne su ba sa botan allah sam suna botan abin da ya masu daɗi a rai ne wa minhum man ya abudullaha daga cikin kafirai akwai wanda za ka same shi yana bauta ma allah wa ya abudu ma'ahu gairahu, sai ya rika hada allah da wani yana cuɗawa yana miss. wal hukumu to hukuncin waɗannan tare da shan bamban ɗinsu wannan yana ɗan ɗana bautan Allah wancan shi kuma ba ruwan shi da bautan kowa wannan kuma yana ɗan bauta ma gunki yana ɗan kaucewa da sauran al'amura mala ya ce hukuncinsu wahidun hukunci ne ɗaya sunansu kafirai ƙaunan wahidan fallazi ya abudu ma'allahi gairahu kun ga wanda yake bauta ma Allah tare da wani kallazi la ya'budu Allah aslan da shi da wanda bai taba bauta ma Allah ba duk dai suke kaman kai ne ka zo kana yin sallah sabanin yanda manzon Allah ya zo da sallan kana sane to da kai da wanda bai taba yin sallah ba duk tafiyan ku mun gano wannan da kyau ko mutumin da ya zo yana karatun alkur'ani mai girma saɓanin yadda annabi ya yi umarni da a karanta alkur'anin yana sane to shi wannan da shi da wanda bai taɓa karanta alkur'ani ba ɗaya suke an ba da labarin cewa ibnu mas'udin ne ya ga wani yana sallah sai ya tambaye shi ce dattijo yau ko shekara nawa kai kana irin wannan sallan ya ce kusan sittin kenan sai ce da ka sake ka mutu a wannan yanayi da ka shiga uku domin yau shekaranka 60 baka taba sallah ba wani zai ce iye eh, sai mu ce eh mana ai annabi a masallacin shi ma mai albarka wani mutum ya taba zuwa ya sallah da ya kare sallan ya zo ya wa annabi sallama annabin rahama ya ansa mai sallama sai ce mai irje fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah domin kai har yanzu ba kai sallah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kenan duk mutumin da yake bauta ma Allah tare da wani yana an san umarnin Allah da annabi tare da umarnin wani to wannan kaman wanda bai taba bauta ma Allah ne ba kuma kaman wanda bai taba yi wa Allah da annabi da'a ba li'anna ibadatuhu batila saboda duk bautan da yayi ta zama bakin banza wallahu la yarda bi shirki saboda Allah madaukin sarki bai yadda da ai mai shirka ba wa aidan daɗin gushi mala yace ce labudda an ya kuna al'amala muwafiƙan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala duk aikin da mutum zai aikata ba makawa sai wannan aiki ya dace da irin tsarin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta to ku ba wani tsari da zai zama na shari'a ne karɓaɓɓe sai fa tsarin da manzon Allah ya taho da shi fallahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'a Allah maɗaukin sarki ku sani baya karɓan aiki sam muddin wannan aiki aka cuɗa shi da bid'a inda waɗanda ke aikata bid'a sun fahimci hadarin da suke ciki a duniya ba wanda ya kamata su ji suna so suna kauna irin mummu da muke tsoratar da su aikata wannan bid'a kun gane wannan da kyau ku saboda bid'a hadari ne babba dan bid'a yana cikin hadari da bai taba jin labarin wani ya fada shi cikin shi ba mare ce kama la yaqbalu al-amal alladhi fihi shirk irin yanda ka san Allah ba zai karba aikin dan bid'a ba to ɗaya ne da kasancewan Allah madaukin sarki baya karban duk aikin da ya zama an yi shirka a ciki fa'a'azama umurul jahiliya to sai ku lura da kyau mafi girman al'amuran jahiliya ko mafi muninsu shi ne a shirku billahi azza wa jalla yi wa Allah madaukin sarki shirka waliftida da kuma ƙirƙiro bidowoyi mutanen jahiliya mushirkai ne ‘yan bida ne duk abin da ya zo sai sun hada Allah da wani a kai kuma sai sun canza daga tsarin da aka ce su bi to sai ya zama shirka da bid'a suna daga cikin masailul jahiliya shi sa ana ce ma kaza bid'a ne kai maza ka bar shi kaza shirka ne kai maza ka bar shi in ba haka ba za ka fada ma shirka za ka fada ma masailul jahiliya Allah ya kiyaye mala ya ce wa bada a sheikh rahimahullahu bi hazihil mas'ala to bayan wannan shimfida da sharan fage da salihin alfauzani ya mana sai ce kunga shehul islam ya fara waɗannan matsaloli da wannan matsala na roƙo da kira na waliye da salihai da wasu daga cikin mutane a yau suke yi li'annaha akhtaru masailul jahiliya saboda cikin matsalolin jahiliya babu matsalan da ta kai wannan hadari wali annaha hiya almas'alatu allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi inkariha kuma ita ce matsalan farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara inkarinta a lokacin da ya shiga fagen da'awa wa da'awatun nasi ila tarkiha sai kwatsam annabi ya kira mutane akan cewa su bar wannan bid'a na kiran waliyai da salihai suna kamun kafa suna neman ceto da agaji a hannunsu farrasulu awwala ma bada'a sai zama shi annabi farkon abin da ya fara wa'azi ya fara da'awa da shi ka gairihi minar rusul kamar sauran annabawa da suka zo kafin shi ne su ma abin da suka fara wa'azi suka fara kiran mutane zuwa gare shi shine bil amri bi ikhlasi al ibadati lillahi azza wa jalla shine suna umurtan mutane ne da tsarkake ibada ga Allah shi kadai wa tarku ibadati ma siwahu da barin bauta ma duk wani wanda ba Allah ba idan aka ce ibada ba sai ka kabbata sallah kayar ku kayi sujada shine ka bauta ma wani ba idan ya baka umarni da ya saba ma umarnin Allah ka bi ka bauta mai umarnin nan koda nai ne ko bari idan ka karya ɗaya daga cikin gaɓoɓin jikinka domin kai mai ɗa'a wajen gaisuwa ko wani abu shi ma wannan ana iya kiran shi da cewa ibada ne ina fatan mun gane wannan da kyau da sauran abubuwa masu yawan gaske wanda da iznin Allah za mu ci karo da su a cikin wannan littafi na masailul jahiliya malin sai ce hazihi fatihatu da'awatir rusul kiran mutane akan su bar shirka su koma su zama masu tsantsan ikhlasi ga Allah maɗaukin sarki wannan shine mabudin farko na da'awan dukkanin manzanni li'anna hazihi huwal asas alladhi yanbani alaihi ghayruhu domin tauhidi a kira mutane zuwa ga ikhlasi su bar shirka da bid'a da son zuciya wannan shine asas foundation na farko da ake kafawa a matsayin harsashe da za a gina sauran masail na yau da kullum a kan shi fa'iza fasadal asas in aka waye gare ginshikin gini ya rushe fala fa'idatan min Umuril ukhra sauran abubuwan da aka gina a kai ba za su zama suna da fa'ida ba za su rushe idan ka zo kana ta mutane wa'azi su gyara mu'amala su gyara ladubba su gyara hudda tsakanin makoci da makoci su kyautata mu'amala tsakaninsu a fagen kasuwa da aiki da sana'o'i da ilimi da wane ne da wane ne amma ba ka gina masu tauhidi ba to wancan abin da kake da aikin banza ne idan ya zama ka kiyaye waɗancan abubuwa gaba ɗayan da Allah ya ce sai aka same ka baka da tauhidi baka da aƙida mai kyau irin na annabi to matsala ya faru matsalan nan ko shi ne ka kaɗe ka shiga uku duk waɗancan aiki sun zan bakin banza Allah ya kiyaye malam ya ci gaba da cewa la fa'idata min as-sala idan ya zama babu tauhidi to sallan da duk mutum yake ba ta da fa'ida wala min as-siyam haka idan ya zama tauhidin ka ya rushe azumin da kake bai da fa'ida wala min hajji, haka abin da ya shafi aikinka na hajji wala min sadaka, haka zakka da sadakoki na yau da kullum da kake yi duk sun zama shirme wala min sa'iril ibadat a taƙaice dai mala ya ce, muddin tauhidi ya samu tangarɗa, to sauran ibadoji da mutum ya kasance na aikatawa dukkaninsu sun zama shirme shi yasa duk wanda zai kafa da'awa ya kafa wa'azi ya zo zai karantar da mutane da tauhidi yake farawa in ya tsalle ya kama reshe to dukkan ku za ku subutu sai ya karantar da ku tauhidi shi yasa kuke ganin mafi aksarin abubuwan da muka karrara a majalis din mu tauhidi ya fi yawa ina fatan mun gano wannan da kyau don in kana da tauhidi yau ka mutu haka ana sa ran za ka samu rahamar Allah <clears throat> Allah ya sa mu dace mala yake cewa iza kana aslu fasidan idan asalin abu ya zama lalatacce mun gano wannan da kyau ko to duk abin da ya biyo baya ma ya zama lalatacce to shine sai mala ya ce wa tauhidu a rayuwar dan adam in aka samu tauhidi ma'aduman ba shi ba alaman shi to fala fa'idata minal al-a'mal al-ukhra sauran ayyuka kab tun da kan sallah ɗora har ƙarshe ba su da sauran amfani ba su da fa'ida rusassu ne li'anna shirka yufsiduha domin shirka za ta ɓata waɗancan ayyuka duka saboda shirka ta iya ɓata tauhidi to ba abin da zai saura wa yabtiluha sannan shirka za ta ɗaiɗaita sauran ibadunka da kake kaf muddin kai sakaci ba ka da tauhidi mai kyau mahala ya ce wa kano fil jahiliya to in kun fahimci wannan bayani tsab sai ku fahimci cewa lalle su waɗancan mutane da suka rayu a zamanin can na jahiliya ya abuduna Allah suna bauta ma Allah amma wa ya abuduna ashiya'an kathira sai ya zama suna bauta ma kuma wasu abubuwa masu ɗimbin yawa kamar yanzu yadda za ga mutum tafsirin alkur'ani ma yake to amma a lokaci ɗaya kuma yana ansan umarni a wajen wani wanda ba Allah ba kuma yana bauta ma Allah kun gano wannan da kyau ku to wannan abin da yake aikatawa sunan shi jahiliya ya rage sai a kalli wannan abin shin ya taba janibin tauhidi ne sai a ce ya zama bid'a ya zama shirka shin wannan abin da ya kawo na Allah ne ma kwaskwas ya ƙara ko kuma ya takura ya rage ya motse shi a gefe to sai a ce ya zama bida'a. to dukkanin waɗannan kuma suna daga cikin al'amuran jahiliya in mutum ya mutu yana aikata su ranar kiyama ba zai ji da daɗi a hannun Allah ba Allah ya kiyaye wa ha yana daga cikin waɗannan al'amuran jahiliya da mutanen jahiliya suka tsinci kansa ciki tare da suna bauta ma Allah amma kuma suka jona da wasu abubuwa to daga cikin waɗannan abubuwa akwai ibaratul auliya wa salihin suna bauta ma waliyai da salihai tintini kuma qur'ani ya gaya mana kama hasala qaumi nuhin kamar yadda al'amarin ya faru keke da keke da mutanen annabi nuh lamma ghalaw fi salihin yayin da suka ƙetare haddi wajen bin salihan bayansu su ma waliyai ne suka rike wad wa siwa wa yaghuth wa ya'uq wa nasara waɗannan su ne waliyai salihan bayi guda biyar da mutanen annabi noh suka ɗauka suna bauta ma ba irin gwagwarmayan da nuhu bai yi su bar abin da suke yi ba wannan har ya kai ga allah madaukin sarki ya hallaka su sanadiyan shi ga wani irin abin mamaki irin yanzu yadda mutanenmu na yau suka ɗauko wancan shirka da mutanen nuhu suke yi allah ya fushi da su ya darka ke su kuma ita ce aka dawo da ita yanzu duk wanda ka taba sai ce zagin waliye suke yi kai allah kake bauta ma ko waliyi annaba kake bi ko waliyi jama'a mun gano wannan da kyau ko kana tsammanin wannan wad wa siwa wa yaghus wa ya'uq wa nasara ba waliyai bane su ma waliyai ne sai aka waye gari su ake bi an ajiye Allah ko ana bauta ma Allah kuma ana bin su shine mawaki ya ce gafa Allah nan gafa sallan nan anai amma an aje dan gunki gida amma mawaki ya fika hankali Allah ya kiyaye mala ya ce wa ba'wa abadu quburuhum wadancan mutane na zamanin Nuh sai kasance suna bauta ma kabarurrukan su min lahi azza wa jalla suka yi watsi da Allah domin yadda al'amarin ya faru ka je karanta tafsirin Ibn kafir da sauran tafsirai za ka samu bayanin cewa su waɗannan wad wasiwa wa yaghus wa ya'uq wa nasara wasu salihan bayi ne masu karantar da tauhidi da Allah maraukin sarki ya musu rasuwa bayan gushewan annabi Adam bayan tsawon zamani sai shi ɗan ya suranta yi wahayin wasu wasi zuwa ga mutanensu cewa in ba a raya tunawa da su ba to zamani zai tsawo a manta da aikinsu kun gano wannan da kyau ku daga nan ne sai aka fara 'yan abubuwa na bikin zagayowar ranar mutuwansu a zauna a bakin ciki a koke-koke daga nan aka koma ana murnar ranar haihuwansu daga nan aka koma aka zana hotunansu aka yi ruwan sama ya goge shaɗin ya ce ku sassaka maganin ruwan sama kenan sai aka sassaka waɗannan al'umman da suke wancan aiki ba su taɓa bauta musu ba sai da zamani ya tsawo aka manta da ilimi to mutanen baya da suka zo jahiliya kenan kawai sai aka koma ana bauta musu ana fara wannan tsiyan sai allah maɗaukin sarki turo annabi nuhu shine shekara 950 fama yana ta wa'azi wallahi sun ƙi su ci kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan abin da annabi nuhu ya gwagwarmaya da mutanen shi shi ne keke da keke ba garwaye aka dawo mana da shi yanzu Jama mun fahimci wannan da kyau ko kuma yana daga cikin masailul jahiliya kuma a yau shehunne sun dauka sun ce addini ne waɗancan da suke ta tsiya sun ƙi bin annabi nuhu su ba shehunne ne domin tara mutane suna wa'azi suke suna cewa wala ali alihatakum ku rabu da shi kan ku rabu da waliyanku yanzu a kyala wat a kyala siwa a kyala yaghus a kyala kok a kyala nasra haba ina ma sami ina bi haza fi millatil akhira mu ba mu taba jin wannan shirgide ba dan ba in ba yau ba haka suka zauna suka doge akan haka har sai sanda darkakewan Allah madaukin sarki ta cin masu suna wannan ne bi hujjati annahum salihuna cewa ai waɗannan mutane ai na ƙwarai ne mutanen Allah ne wa annahum yuqarribuna ila Allah in sun yi kamun kafa da su to za su wuce masu gaba su isar da su zuwa ga Allah cikin sauki wa annahum kuma su waɗannan salihan bayi shufa'a inda Allah sun ɗauke su a matsayin masu ceto ne da za su cece su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama kuna jin abin keke da keke ku mala ya ce kazalika darajatul jahiliya ala hazal minwal a bisa wannan yanayin da kuka ji to a bisa haka ne jahiliya ta ci gaba da gudana fakanu ya abudunal auliya a wasalihin sai suka zama suna bauta ma waliyai da salihai wal mala'ika har mala'iku ma suke bauta ma wayan yaquluna sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila zulfa yo ai wa bauta musu muke ba kaga muna yin sallah mun ce muna yi sau da wali kaga muna yin ka sai a ce eh ba kwaye amma kun dauke su kun aje su a matsayin Allah sai ce a mu kamun kafa muke yi da su saboda ai mutanen Allah ne suke iya kai mutum wajen Allah sai a fara buga maka misali yanzu wanda yake kusa da shugaban kasa ko gwamna in ka kama kafa da shi ba nan da nan zaka je ba in ka je kai ɗaya da kanka ai sai ka dade baka gan shi ba ka je wai yau Allah ne ya zama shugaban kasa ko gwamna bayan ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kul kar ku suke ku buga ma Allah madaukin sarki misalai irin wannan na ta'addanci domin shi laysa kamislihi shay'un shi ba irin kowa ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma shi allah bai ce wani zai yi kamun kafa da wani zuwa wajen shi ba cewa yi su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata daya iza da an sai ce kawai fal jibuli kadai su nemi ansawa ta wal yu'minu bi su yadda da ni Abinda Allah yake so kadai kenan shi ke na kawo ce fada ba tare da isan kowa ba shi ya sa ma yake cewa kowa zai magana tsakanin shi da allah a ranar tashin alkiyama babu tafinta mun gano wannan da kyau ku ba wanda zai raka ka kai da kanka zaka kuma ka tashi zuwa lahira zaka hannun allah kai ɗaya zaka domin ya ce walaƙadar fura furada hakika gashi sun zo mana ɗaya ɗaya bayan ɗaya kama khalaqnahum kamar yadda aka yi farkon zamani zai ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum sharaka ina iyayen gidan naku waɗanda kuke riya cewa wai su din nan kuna gwama su da cewa na dama da Allah ne Allah ce laqad taqatta bainahum yau ai an yi bare duniya al'amarin ya rikice tsakaninsu Allah ya kiyaye wa yaquluna har ka ji mushrikai a jahiliya suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ai waɗannan su ne masu ceton mu a wajen Allah har ka ji mutum ya zo yana faɗi da hausan ka cewa wai ai su waliye jakadin Allah ne wai Allah ne na da jakada to shi kuma manzo Allah me matsayin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba wani waliyin da yake jakadan Allah annabi Muhammad a cikin wannan al'umma salawatu rabbi wa salamuhu alai shi kaɗai ne manzan Allah ɗan saƙon Allah da ya isar da saƙo cib da cib kuma duk waɗannan hayaniyar na bautan waliyar da salihai manzan Allah bai kawo su ba mala ya ce wala ya ƙuluna ba za su ce ha'ula shuraka lillah ai ko a jahiliya ba su taɓa cewa gumakansu abokanan tarayyar Allah ba ne fin rububiya wai suna tarayya da Allah wajen rububiya ba su faɗin haka ba su taɓa yadda cewa shirka suke yi ba inna ma ya ƙuluna sai ka ji cewa suke inna ma hum ibadullahi ai waɗannan da muke kamun ƙafa da su bayan Allah ne wasu tawassatuna lana inda Allah su ne wanda za su zama su ne tsakaninmu da Allah maɗaukin sarki ina fatan mun gano wannan da kyau tsani ne su ne makata da za mu cimma manufanmu a wajen Allah wa yashfa'una lana kuma su ne za su cece mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa yuqarribuna na zulfa su ne a matsayin waɗanda za su wuce mana gaba domin mu samu isa zuwa ga yardan Allah cikin gaugawa wala yusammuna amaluhum haza shirkan wannan aikin da suke ko a jahiliya ba sai da shirka suke yi ba kuma ba sa kiran shi da shirka kuma in an ce shirka ne ba sa yadda mun gano wannan da kyau ku sam sam ba sa yadda kamar yanzu kafiran yau sun yadda su kafirai ne ai ba su yadda sai dai a ce waɗanda ba musulmi ba a shi kafiri kafiri ne kawai duk inda yake kuma ba za a canza musu suna ba har abada wani dakta ne cewa a daina ce masa kafirai a riga kiransu da cewa ai kawo waɗanda ba musulmi ba ka ci a hum kuffar su kafire ne ya kai dakta ka san haka domin da Allah madaukin sarki ce qul ya ayyuhal kafirun da tsohonka ka yake yi da su yake yi Allah ce lam yakuna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina ashe ahlul kitabi daban mushrikuna daban kuma qur'ani yace kafin su kafirai ne ko mun fahimci wannan da kyau ko bai rage ko ɗaya ba Allah ya sa mu dace to shine sai malam yake cewa ko a jahiliya su ba su yadda abin da suke aikatawa shirka bane li'anna ash-shaytana zayyana lahum anna haza laysa bi shirkin saboda shaidan ya zo ya ƙayata masa abin da suke yi cewa wai su ba shirka suke yi ba wa inna ma huwa tawassulun bis salihina wa ai tawassuli ne kamun kafa ne ake da salihai wastishfa'un bis salihin kuma neman ceto ake da salihan bayi male ce wal ibratu laysa bil asma'i abin lure anan ba wai sunan da suka rada ma aikin nasu ba al ibratu bi haqa'iq hakikan abin shirka ne eh to sunan shirka ko da ka ce mai kyau ne yanzu da za a tilaka shi a kwanan amarya a rufe shi a kawo shi da faranti mai daukan ido duk yanda aka ce sunan shi tuwon shinkafa ba zai zama tuwon shinkafa saboda hakikan shi ya sunan shi kuma fahimci wannan da kyau ko hakikan za a kalla ba sunan da aka samu shi ba kuna ganewa shirka suka yi amma sai suka sanya mai sunan tawassuli bin manya yadda da bayan Allah na kware ba za ka kalbi wannan ba sam sam ko a kusa ko a nesa don matanka ta tara maka jinin haila an kara mai ruwa sai zama zobo jama mun fahimci wannan da kyau ko wallahi ba zai zama ba za ka kalli asalin shi menene me hakikan shi ko an ce zobo ne ba wallahi aka ce ba ko qur'ani aka ɗaura aka ba zai zama ba mun fahimci wannan da kyau ko duk yanda bukata yi bukata yunwa ta yunwa ta ciwo ka za a tara maka zawon jariri a ce maka kunun kanwa ne ba su kama ba ko an ce ko an gaya maka kai cewa kunun kanwa ne kai kuma kaga ta inda ya fito za ka yadda to hakikan ake kallo ya kamata ku rika fahimta Allah ya sa mu dace mala yake cewa fa haza shirkun lalle wannan shirka ne wa in sammanhu ko koda sun kira shi da cewa wai neman ceto ne kamun kafa ne wata taqarruban da neman kusanci zuwa ga Allah mala yace inna fa huwa shirkun shirka ne li'annal asma domin raɗa ma abu suna la tughayyiru al-haqa'iq bai canza hakikanin shi ko mun gano wannan da kyau ko kwana canza mutuwo suna ne mara yake cewa wallahu la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi shi Allah madaukin sarki sam bai yadda a hada wani wannan nan kowane ne cikin bauta mashi ba annabi ne fa ya ji wani yana rantsuwa da Allah da shi ya ce aj'altani lillahi niddan yanzu ni ne kake son ka sa in zama kishiyar Allah kul karin ƙara jin wannan da annabi baya bare a taba janibin Allah madaukin sarki ko da ko za a tila mai girma haka ya yace kakku kuzuzuta ni da yabo irin yadda kiristoci suka kuzuzuta dan maryam da yabo har suka wuce makaɗe da rawa suka ce dan Allah ne ni ku ce bawon Allah ne manzon Allah ne ya isa mare ce kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ce faman kana yarju liqa rabbihi duk wanda yake son ya haɗu da Allah ranar kiyama salin alin ba fallasa to falye amal amalan salihan ya aikata aiki mai kyau aiki mai nagarta aiki bai zama amalus salih sai in Allah ne ya yi umarni da yi manzan Allah ya nuna yadda za a yi aikin kuma aka yi aikin don Allah don neman yardan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau kenan sai an duba mabda da alghaya ina fatan mun gano wannan da kyau me mabda'in wannan aikin shine al-imani ma ma'anar iman ya zama min al-kitabi was sunna ala fahmi rasulullah menene gayar ya zama khalisan lillah wabtigha mardatillah ina fatan mun gane an yi ne don Allah da kuma neman lada da yardan Allah madaukin sarki duk aikin da bai cika wannan ba to ya zama aikin baban giwa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan mutum ya taka tsantsan kul kar ya sake ya hada Allah da wani a cikin bauta wannan kowaye kuma komon matsayin shi aya ta da goma a cikin suratul kahfi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace fa'budillaha mukhlishan lahu din kuma ta ma Allah shi kaɗai kuna masu tsaftace da tsarkake da inganta ibada gare shi tilo aya ta biya cikin suratul zumar wa Allah maɗaukin sarki cewa ma umiru yau ai ba wani abu muka umarce su da yi ba ya illa la'a kaɗai cewa kai su bauta ma Allah mukhlisina na Lahudin suna matsar ke ibada gare shi aya ta biyar a cikin suratul bayyana, jama'a duk wannan cece na Allah ne kuma ya ce shi ya mallaki shi ceton kuma ya ce ba wanda zai ceton sai da izinin shi kuma fa bari ku ji inda yan bida suka kai kansu da mabiyan suka baro shi ne ɗauka suka yi wai idan aka ba mutum ceto wai cewa ake ya je ya zaɓi wanda zai ceta ya ceta karambani kenan sam ba haka al'amarin ceton yake ba ranar kiyama kowa shiru zai yi la ta kallamuna ko magana ba wanda ya isi a ranar kiyama illa man azina lahur rahman sai wanda Allah ya bashi izinin yi magana shi ma ba surutu zai zuwe ta yi a waƙala sawa ba sai an gaya mai abin da zai fada sannan zai fadi shi kanshi annabi da ya je neman ceto ya kwanta a gaban al'arshin Allah abinda zai fadi a sannan aka yi mai wahayi saboda ranar kiyama jama'a waje ne da Allah yake nuna wani irin katafaren mulki da isa ba wajen wasa ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa zai yaga cunin duk wani takadari ya ce limanil mulkul yau yawa ke da mulki inda ku ne masu takalmin karfe ku taka ku karya ba abin da zai faru wallahi lazi kun zo inda faruwa take faruwa kuwa kaga mutum ya ce wallahi in nema ba wani abin da zai faru karya kake wannan mukamin Allah ne shine Allah maɗaukin sarki zai ragargaza sai ce wala ya hafu? uqubaha wannan mukamin Allah ne ta ƙadare ke ɗauka, to kowa a ranar tashin alkiyama a firgice yake kuna gane wannan da kyau ku to shi Allah nan to ya yi umarni da abota mai shi kaɗai ne a tsarkake ibada kaɗai gare shi shi sa kowa wallahi ya shiga tetayin shi in wani ya ce zai ma a lahira to ka tsare shi kawai ka ce dan yi man wani abu a nan duniya lahiran na ne ma a wajen allah kai tsaye don ai kai baka fi ni kusa da allah ba a yanzu wani bai fi ka kusa da allah ba ai ko gidan giya akwai babban yace kwarai da gaske mu namu babban sunan shi manzan allah kuma shi bai ce mu bauta mai ba ce ma bauta mu allah ya za a yi bautan allah ne yadda allah ya ce ya bayyana mana allah ya shiryar da mu wa Allah madaukin sarki ce fa'budullah jama'a ku bauta ma Allah na lahu lahudi kuna tsarkake ibada san farera gare shi muna maganin ceto da in Allah ya ɗauki ceto ya baka shi kuma zai gaya maka wane da wane ka ceta ko gano wannan da kyau ku kuma tukuna yanzu wa ya ce wane da ka ce zai cece ka shi yana da ceton a lahira annabi ne ya gaya maka ba inda manzan Allah ya faɗi cewa waɗannan waliyan da ake lissafawa aka raba kan al'umman annaba a kansu za su ceto duk wanda ya gaya maka ka tsalle ka ce ƙarya yake yi saboda ba sunansu ba inda Allah ya faɗi cikin alkur'ani in kuma akwai a nuna maka mun gano wannan da ke ku in akwai inda Allah ya shi sunan shi cewa waliyi ne ma ba ma zai ceto ba a gaya maka naɗi ne ba kawai kuma zama waliyi a wajen su babu ya karanta jawahirul ma'ani Ɗan fashi da makami ne kasurgumin ɗan fashi da makami dare ɗaya yana cin haram waye rike da ya zama waliyi tunda ake duniya ba a taba mai cin haram waliyi ba shi da aka kosa ya mutu ma ya shiga wuta annabi ya ce kullun lahamin nabata min haramin fannara aulabihi wai dare ɗaya kawai ɗan fashi da makami macuci wai zama waliyi aina irin wannan rashin hankali in ba cikin jawahirul ma'ani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kalli irin wannan wai a ce dan fashi da makami ko kunyan al'umma ma ba a ji ba ka rubuta wannan shi da za a mai wa'azi ya tuba wai shi ake cewa ya zama waliyin da babu irin shi Allah ya tsare mana imanin mu aya ta sha hudu a cikin sota ghafir malai ce al'ibadatu la tanfawa illa ma'al ikhlas duk ibadan da mutum yayi ba za ta taba amfani ba sai an tsarkake ibadan ga Allah wal mutaba'atu lirrasuli sai kuma an bi annabi wajen an san umarnin da ibadan keke da keke ina fatan mun fahimci wannan da kyau ya yace fa hazihi a'zamu masailil jahiliya waɗannan abubuwan da kuka je su ne mafiya girma da muni daga cikin al'amuran jahiliya kaf wa hiya ibadatul awliya'i was salihin shine bauta mu waliyai da salihai da ake yi ba ibadan da ta kai wannan muni min al'amwat shin waliyan nan cikin matattun da suka gabata ne wal ga'ibin da waliyan ma da ba a san shi ba za a ce wannan wali barazi ne ko wali dan bunsuru ne ko wali kasa abubuwa dai ga suna laikiyaye wali istighafatu bihim da neman agajinsu wali isti'aza bihim da neman tsari da su wa hawa iji minhum da neman biyan bukata gare su kama alaihi ubadul kubur kama yadda masu bautan kabari suke a kai yawm masu zuwa bautan kabari haka suke tamaman kaji har biza ake ana sanarwa a gidan rediyo za a je bautan kabari ina fatan mun gano wannan da kyau tamaman abin haka yake ɗaya ba bambanci fa ibadatul adriha al'an mala yace bautan kabarruka da ake a yau wata ƙarrubu ilal amwat da kuma neman kusanci zuwa ga matattu wa du'a'uhum min la da roƙonsu a yi watsi da Allah walistighafatu bihim da neman agajinsu za huwa ma kanar alaihil jahiliya wannan shine tsantsan abin da mutanen jahiliya suke a kan shi za a je wali dan marna za a je wali dan takun za a je wali mai giginya za a je wali mai geza za a je wali mai kaza za a je hubbari za a je mimimi za a je roko ni wallahi na daɗe ban haihu ba yana na nan ta rasa miji wallahi kasuwa na ta kare wallahi sun daura man hannu wallahi kisha ta zama man bala'i na kasa gane mai gida wallahi shehi ka taimake ni wallahi wali ka kawo man agaji duk wanda ya rike shehi ya tsira malla sheha lahu ash-shaytanu shehahu waye waye waye ku kalli wasu abubuwa da shirme kawai malam da ake kawo da sunan addinin da annabi zo da shi wallahi kalla summa kalla ba inda manzo Allah ya ce aje kabarin annabi Adam ko aje kabarin annabi Yusuf ko aje kabarin annabi Ibrahim ko aje kabarin annabi Ismail ai waɗannan abubuwan ba inda aka ce Allah ya shiryar da mu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ya duna min lai su waɗannan suna bauta ma wani da ba Allah ba ma la yadurruhum wanda san ba zai iya cutar da su ba wala yanfa'uhum ko ba zai amfanar da su ba wa yaquluna haula'i shufa'auna indallahi sai su ce waɗannan su za su cece mu a wajen Allah don Allah ba shine aini shirk wanda ahlul jahiliya suka zama kan shi ba kashi qur'ani ya faɗi aya ta 18 a cikin suratul yunus matsala abin da ke faruwa su waɗannan mabiyan da aka batar kullum nuna masa yake ana zagin muku manya ne amma kuma abin da yake sai a tambaya shin qur'ani ya hana duk inda aka zo inda Allah ya ce shirka cikin qur'ani sai a ce wai botan dodo shi wanda yake cewa botan dodon bai san dodon ba wanda yake faɗin bai taba ganin dodon ba kawai dai dan a ɓatar da mutane a raba su da addinin da annabi ya zo da shi kun gano wannan da kyau ko ba ya kanwan biyu shine wannan manufa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu to kun ga irin waɗannan karatun a wannan yanayin duk wanda ya gamsu ya yarda da waɗannan abubuwan da ake da Allah ya hana to yin shi a wajen shi yanzu zagin waliya ake ta yi zagin shehunne ake an zagi manya an ci addinin iyayen shi da kakannin shi ba daidai ba ne to kana mutuwa ko kan wannan addinin da ake hada wasu da Allah ake ɗaukan mukami da matsayin Allah ake ɗora wasu kana zuwa lahira sai ga an saka cikin waɗanda ba su taɓa sallah ba in kai magana sai a ce tauhidin naka bai yi ba sau da duk ginin da kai kayi ne a kan tubalin toka allah shi kiyaye waka zalika nafsu sha'ilin an malai ce haka abin yake keke da keke a yau irin yadda mushrikancin suke allah ya bamu labari a cikin sotu yunus yuna. ba malai ce kaga waɗannan da ke botan kabari idza nuqishu duk sanda aka zauna aka tattauna da su wanuhu aka hana su an ibadatul qubur aka ce su daina bauta ma kabari qalu sai su ce nahnu ma na'budul qubur yo ai mun ba mun bauta ma kabari ha li anna ibadat li anna al ibada ai duk wata ibada lillahi ta Allah ce mu ba mu bauta ma kabari sai sai mu ce a wannan maganar kafin ku wani ma ya faɗi ya ce wa in abadal ausana ko da ya bauta ma ita gunkin ma abada ha wanda ke bauta mata wai Allah ya ce fama abadu gairi ba wani na suka bauta ma ba wai Allah aka bauta ma wai Allah shi ke shiga cikin gunkin in masu bautan gunki sun yi sujada ga gunki wai sai zama Allah suka yi ma wannan shine wahadatul adiyan wahadatul wujud tsantsan kafirci kenan Allah ya kiyaye lakin ha'ula'i kun ga waɗannan wasa'id shehunan nan namu da waliyan nan namu to su ne 'yan tsaka-tsakiya bainana wa bainallah tsakaninmu da Allah wa shifa'a'ulana kuma su ne masu mu inda hu in mun je wajen Allah haza huwa an ankarahu Allah ala ahlil jahiliya tamaman wannan shine tsantsan abin da Allah maɗaukin sarki yayi inkarin shi ga mutanen jahiliya inda ya ce wa ya abuduna min dunilla suna bauta mu wani Allah ma la yadurruhum wanda bai isa ya cutar da su ba yanzu da mu da ba bauta ma waliyai na abin da suka iya mana kuma wallahi kullun yau ta fi jiya gari yau da jiya kullun aiki wala yanfa'uhum su masu bauta masu ba sa iya amfanar da su komi a gansu kullum cikin dai abin da Allah ya kiyaye wa ya ƙolo na ha'ula ya shufa'a'una inda Allah sai ce waɗannan na za su ce wajen Allah wa ƙala Allah ce wallazi na min dunin lahi auliya kaga waɗanda suka ɗibu wasu suka mai da su waliye suka aje Allah wai su ne za su yi kamun kaba da su wajen Allah sun manta da Allah ba a mai wannan karambanin suna cewa ma na abuduhum mu ba bauta musu muke ba illa li ila Allah zulfa muna yi ne domin su wuce mana gaba a wajen Allah aya ta uku a cikin sotu zumar cewa ma abaduhum wai su basu bauta ma gumaka ba li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalq saboda ganin suke waɗannan gumakan ya za a ce suna da musharaka ga Allah wajen halitta wal rizqi da kawo arziki wal ihya da rayarwa wal imata da kashewa hum ya tarifuna annal anna haza lillah su kansu mushrikai suna daukan wannan dinna na Allah ne ko a da suna daukan wannan na Allah ne amma sun gwama su da wannan Allah wa inna ma abaduhum kade suna bauta ma waɗannan gumaka ne li yuqarribuhum ila Allah zulfa wai dan su zama musu tsani wajen Allah sai suna cewa yanzu Allah ya turo ambassador shi kace ba kai da ambassador Allah ba kaji ƙaryan banza a ina Allah ya turo ambassador wali naka a ina kan ba mu kai kare da gudun layya a ina duk wani manzo da Allah ya aiko yana da bukatan mu ya gaya mana cikin alkur'ani kuma ya faɗa aikin shi mun gano wannan da kyau ko wali ɗaya ne tak manzan Allah ya bada labarin shi shine Uwais ibn Amir al-Qarni kuma annabi ya ce ma Umar in ya zo ka ce maka addu'a ba inda aka ce abota mashi shi ma da ya ga mutane sun fara damun shi da yi man addu'a yi man addu'a tserewa yi amma yanzu ba hotuna yake ana lika motoci da gidaje da rumban kasuwa cewa duk inda aka lika bala ya ba sauka ba haka ne ko ba haka ne. asalin boton gunki daga hoto ya fara kuma duk inda ke da hoto mala'ikun rahama ba su zuwa wajen kaga wannan ne asalin jahiliya kenan Allah ya kyauta fa na nahanu ibadun sai ce ai mu bayi ne na masu zunubai to Allah ya turo ambassador shi wanda zai zo mana da abun wanke zunubai sai mu ansa wannan wannan shine keke da keke abun da fa mushrikai kafin annabi a zamanin jahiliya suke fadi shine yanzu malamai suke fadi a madadin musulmi wa haula irjalus salihun lahum jahun inna Allah ai waɗannan bayin Allah ne salihai ne suna da fuska a wajen Allah fa nuridu minhum an yatawassatu lana inda muna son su zame mana masu shigewa tsakaninmu da Allah suyi mana kamun kafa fi qubuli taubatina ko Allah ya karbi tubanmu ko ibadatina da ibadarmu shi ko Allah ya ba abun ba haka yake ba kullum Allah yana shimfida hannun shi don masu tuba ko shi wali ko kar Allah ya sa ya kai tuban ya tafi wajen Allah kuma Allah na san wannan tuban sama da misalin da manzan Allah ɗin nan ya bada ko amma kalli yadda aka wai aka mai da allah wani kasashe kamar wani shugaban kasa. allah ya kiyaye mala ya ce haka za zayyana lahum shayatin insu wal jinni hazal amr yadda kuka ga wannan haka shaidanin mutane da aljinu suka kayata masa shi wal ajib annahum ya ƙara'un al-ƙur'an mala ya ce abun mamaki kuma wai irin waɗannan mutane suna karanta al wa yamurruna ala hazil ayat kuma suna bi ta kan waɗannan ayoyi wala na laha ba sa kuwa akan waɗannan ayoyin sami haza yastamirruna ala ibadatul qubur tare da haka zaka same su sun ci gaba da bautan kabari mun gano wannan da kyau ku sai ka ji an je kabarin wali ana kiran shi da rauda irin ta manzan Allah fa annabi cewa ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna haka ya faɗi sai a je wani ƙauye sai a yi kabarin wani sai a ce ai wallahi rauda ce ita ma a ga ana kewaye kabari yadda ka san ana tawafi an je ka'aba Allah ya kiyaye wa hiya min fi'lil jahiliya duk waɗannan ayyukan jahiliya ne wa haza li'annahum lam ya'rifu ma kanat alaihi jahiliya ba abin da ya saka cikin wannan bala'i da musiba sai don ba su san bala'in da ke cikin jahiliya ba lam ya arifu na haza min umurul jahiliya wallahi ka same su ba su san wannan ma yana daga cikin al'amuran jahiliya ba mun gano wannan da kyau ko to sai ce haza natijatul jahali to kun ga irin waɗannan abubuwa mutum ya afka cikin shirka a makance da bid'a bai sani ba to shine riban jahilci mun gano wannan da kyau duk wanda ya zauna da jahilci ka bi shi a hankali sai ka same shi yana aikata al'amura na jahiliya ɗari bisa ɗari ba garwaye wannan shi ne riban jahilci shi yasa jahili da jahilci ba su da rabo a cikin addini nan na annabi gaba ɗaya Allah ya kiyaye mala yake cewa wannan shi ne natijan jahiltan bi umurul jahiliya waɗannan al'amuran jahiliya muddin baka san su ba ana nan sai sun cimma sai ka koma kana aikata al'amuran jahiliya kana sane ko da ko ba ka sane shi sa kowa ya tsaya fahimci waɗannan abubuwa keke da keke ashe duk wannan bautan kamari da ake al'amarin jahiliya ne duk wannan kiran waliyai da salihai da ake al'amarin jahiliya ne wa za a kira shi ne Allah ulillah ka kira Allah kade sun mazarhum fi khawdihim yal'abun duk wanda suke kiran wani wanda ba Allah ba ba su sai taba gamniyansu suna dimuwa ka kira Allah in za ka kira in ya zo ka roƙi Allah in ka za ka roƙi Allah kaza ko ka tsaya ma Allah ba abin da suke iya yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma mu ba mu yarda da su ba kuma ba ma neman taimakon su ba ma neman agajin su ba mu son su tsare mu kuma ba ma son cetonsu mu ceton Allah muke so jama'a mun gani wallahi jama'a duk wanda za a zo a ce maka kabi ina mamaki kai ba dan boko bane ana wa dan boko ƙarya ne ana wa dan boko barazana ne me yasa kai yake maka ka zama shashi a sha ba kauye ko duk wanda ya magana ka ce nuna maka wajen ya baka facts ya baka reference haka ne wani ka ce wali ne eh ni misali na yadda da cewa annabi muhammadu manzan Allah ne saboda Allah ya ce muhammadun rasulullah na yadda annabi isa manzan Allah ne saboda Allah ya fada cin alkur'ani na yadda nuhu manzan Allah ne don Allah ya fada cin alkur'ani haka ne waliyin kai naki a kur'ani babu ina waliyin ka cikin ingantattun hadisan manzan Allah babu to shi ko annabi cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu na bar muku abinda muddin kun ruko da su ba za ku bata ba sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata shikenan duk wanda ba shi a cikin nan ku ka cure kafiri kai watsi da shi bayan duniya sai ka zauna lafiya in ba haka ba billahi alazim sai ka je lahira ka taya shedan ɗebe kewa a cikin wuta kai a hankali duk waɗannan barayin imani ne mutum zai zo maka da abubuwa yana fadi wallahi ya san ƙarya yake ina muku rantsuwa da Allah shi ya san ƙarya yake kuma mai faɗin maganan ma mai sauraron maganan sanda mai faɗin ta yake duk sun san ƙarya ne yaudaran juna suke shi sa kowa ya shiga taitayin shi yanzu kuna fara jin yadda a umurul jahiliya suke ku kuma duk abin da aka kawo kai ma bayani sai ya haɗa maka zamanin da da yanzu sai kuma kawo maka ayoyin alkur'ani a ce gafa dalili ga inda abin yake ga yanda abin ya kasance da kuma su ake jama'a lalle a bari haidai kuna jin waɗanda ke kare irin waɗannan abubuwan a yi ga abin da suka fara ji kunnuwanku na yi ji ko ko ba su faɗi kunnunku ya ji ba eh so suke a koma jahiliya ina fatan mun fahimci wannan da kyau don dalili ne da dama shaɗin suke bauta ma Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu idan muka zo karatu na gaba da iznin Allah za mu tashi inda mala ya ce sun makala sheikh rahimahullah Allah maraukin sarki ya samu dace fasuwanaka Allahumma biyamnika shahada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum